Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan lokacin cikin shirin Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu suna zo muku ne kai tsaye ta hanyar abokanan hulɗar sa rediyo 45 na sassa daban-daban na wannan kasar ta Nijar. A yau muna cikin jihar Doso garin birnin Gaure inda za mu tattauna kan al'amarin ambaliyar ruwa a garin birnin Gaure inda ni Rakiya Arimi ke muku lale marhabin wani hatsari ne ambaliyar ruwa ke da shi a garin birnin gaure yaya al'amarin yake a wannan halin wani matakai ne ake ɗoka ko kuma za a ɗoka don kiyaye ambaliyar ruwa domin samun amsar dukkan wa'annan tambayoyin ne muka gayyaci malam ila usman prefe ne na garin birni haka kuma mun gayyaci malam sumana hassan baidi wakilin sarkin garin birnin gaure haka kuma mun aika goron gayyatar mu zuwa ga malama fatima halidu merkin garin birnin gaure sai dai wannan goron bai samu amsa ba Garin Bobai wanda aka fi sani da sunan birnin Gaure da ke kan farfejin Dalol Boso tsofan magudan ruwa kamar sauran garuruwa ne na kasar Nijar garin birnin Gaure na fuskantar matsalar ambaluwar ruwa a lokacin damana da ke kazamcewa dalilin mamayewar hanyar ta da al'ummar garin suka yi. Kafin mu ci gaba ina gayyatar ku mu saurari 'yan garin akan wannan al'amarin. wallahi to sanni jina da birni wa don fadama wallahi magana ta farko birni dama fadama ce fadama ce ruwa ba su da nisa ko kaɗan babu nisa da ƙarƙashin dutse Ruwan sama da ke malala suna ƙara taruwa cikin fadama kana kuma mutanen garin ba su da kuɗi talakawa ne da ba su iya gini matsala ita ce ba su da halin yin gini. matsala da fakara bene sama daga fakara ruwan suke gangarowa su zo nan kan hanyar wani bi akwai shara ko itace sai su tare su su yi kwanakin su nan sai su shanye to yanzu sharan nan da itacen nan ba su nan masu tarko duka sun kakarya itacen kai kawansu sun yi sanadiyar waɗansu hanyoyi da ruwa suke bi daga ruwan ya faɗi sai su bi hanyoyin nan na tarko sai su shiga cikin gari amazuli karara harino kangoga buri lakkale sambugumugumo gumo kaydi a wati kul abu ne da ke tada hankulan mutane sosai kullum idan damina ta shigo ba ka iya barci. za ka ce yanzu ruwa zai shigo kanka talaka suka yi yawa a garin sun gina dakunan laka kuma ba a gyara wuraren ba babu gota da ruwa za su fita zuwa daji matsalar kenan kuma share ka zamna suka yi yawa a birni duk inda ka samu zama kake ko kan hanyar ruwa ne idan kana da dan kuɗi ka ƙara neman duwatsu da siman kasa kai ko ruwa sun zo ba su taɓa ka kan talaka za su faɗa wannan ita ce ce matsala yin do har ima tambur fo do hare o matakan go problem ko ne agon wallahi haro ka kula ga furu irwin dera wallahi akwai ruwa in ya zo sai ya rigurguza na gidajen sai mun je cikin makarantu mu zauna sannan da ikon Allah wani bi ana taimaka mana ruwa na watsa muna gidajen wani bi in kana da gona sai ka koma cikin gonarka ruwan nan da ke addaban mu daga cikin kware ne suke zowa daga sama suke gangarowa kan hanyar su ne masu hali suka yi gini suke kashe hanyar ruwa su kuma ruwan da za ba su samu hanyar wukewa ba sai su bi inda suka samu wi kul da haro ka aga kamba nan ka dude na ga furonda me za ku ce mana akan abin da muka saurara kaɗan? Eh, lalle daga harko sai in godiya eh, ta musamman ga studio kalangu da cikin rangadin nasu yau allah ya kawo su a cikin wannan jiha tamu ta boboi musamman ma a nan garin birnin gauri saboda eh, wannan rangadin nasu mu a namu waje hina da muhimmanci sosai kuma sabilin haka da sunan jama'an bogoyi baki daya ina yi muku marhabin da zuwa kuma ina muku godiya da kuka zaɓi wannan jiha tamu don ku gudanar da wannan rahoto e, lalle wannan matsalan ta eh, ambaliyar ruwa cikin jihar bogoi matsala ce wadda take ci ma mutane to a kwarya a cikin e, jihar bogoi baki daya musamman ma a cikin wannan gari na birnin gauri Eh, kamar yadda eh. ki ji ra'ayin jama'an nan sun gai wajen harakan ambaliyar ruwa mhm. lalle jihar boboi duka cikin dalol take mhm. dalol kuma kowa ce dalol ya san makwantan ruwa eh kuma shi garin na birnin gaure kina gani a cikin gangare yake eh, in ki diba daga nan hanyar doso duci mun iyaka da duci wannan da wannan yakin nan kuma in kin diba daga nan zuwa nyamai akwai margube ne mhm. Eh, wani tudu ne shi ma wanda eh, eh, yakin nan wajen iyaka da kyauta nan ne muke da dan plato kaɗan mhm. kenan garin yana cikin kwari kenan wannan zama na cikin kwari shi ma yana ɗaya daga zama babban dalilin ambaliyar eh babban dalili kuma na wannan akwai zama cikin dalol ɗin shi kankan shi to shine sa ko da yaushe wannan ambaliyar ruwa yake eh, kamari a cikin wannan wuri bancin wannan kuma akwai halayen eh, mazamnan wanda ya kamata su dan kare suna zo suna sa wasu abubuwa inda ruwa ba su samu suna wucewa mhm. kenan kin gani wannan dalilai su ne suka sa eh, wani bi ana samun ambaliyar ruwa a garin birnin zan dawo gare ku insha Allah Malam Sumana, ni za ku ce mana akan abin da muka saurara kaɗan? Eh, a sunan mai martaba sarkin birnin Bayero, mhm. ina fara miƙa godiya shi zuwa a gare ku da kun tuna da irin matsalolin da sun ka addabi al'umman birnin Bayero. Eh, dan mu a gargajance birnin bayar muka cewa bariki ka cewa birnin gaure mm. garin asalin shi birnin ne na bayero ne mm. eh, amma da eh, bariki ta zo sai an kamai da sunan birnin gaure mhm. eh, mai martaba sarkin birnin bayero ya yi muku godiya sosai mhm. eh, ya nuna cewa lalle kamar ga wadda mun ka shiya kun ka faɗi kun ka tambayi wasu mazamna gari ko ko mazamna ƙasar mhm. ita birnin bayero cikin abun da aka ce ma dalol wanda ya shugabance ni ya faɗi ya ce dalol dalol ga hillanci yana nuhin kaman ruwahi hausawa sai su ce mishi ruwahi ko mhm. to in an ka bincika an ka duba ruwahin nan shi kuma da isa ce da ta yi zamana mhm. in an ka koma zamanuka na tun dadewa mhm. isa ce tana gudanowa daga arewa zuwa kudu ta je ta hada isa ga ta nijar a daidai inda aka ce ma bumba kenan akwai iribui da yake isa ce kun san isa da waje ya duka akwai tudu akwai abinda aka ce ma plateau akwai plateau din na zigi akwai plateau din na fakara duka waɗannan wuraren bui suna ruwa da an kayo cikinsu in sun kai yawa sai su gangaro su to cikin dalol saboda shi ne eh, kuke gani in wani bim sai ruwa suna gudana ba tare da ma an yi su da yawa a cikin dalol din mama dan an yi su can wajaje wajen zigi mm-hmm. wajen fakara ko ko a wajen arewa ma don dalol din an ka bi dalol din zuwa kasar filinge zuwa eh, eh, region din tilaberi tana raba rabuwa bui mm-hmm. guda ta yi wajen masu ilimin abin sun ce akwai sana eh, hannu guda ha wajen kawar shi ka zuwa mm-hmm. hannu guda kuma shi shiga haka wajen zarmagan da shi ta yi hammali to in an ka duba ruwan da suke masu matsala sosai jajjayin ruwa ne waɗanda waɗanda suke zuwa daga kogi in an ka yi shi da yawa sannan akwai wasu babban ruwa waɗanda su ne ma asulin kanwan da akwai nan ga su masu hutowa daga can yamma ne kuma duk sai in sun kaɗu cikin dalol sai su je su faɗa cikin isan isa abunga to eh, dalilin lalle mutane karuwa suke mutane suna karuwa sannan ƙauyuka mutane suna barin ƙauyuka suna zuwa suna zamna cikin garuruka mutane ba su ba a samu hanyar da ake duba a yi tsari yadda garuruwa suke bunƙasa mutane su samu wuraren zama a cikin garuruwa shi yasa har wajen aune-aune wani bi ma'ilmantan da ke aune-aune ma sai su ga inda yake tsohon hanyar ruwa ne sai ashe a yi awo a hudda hili na zama gari na a yi kare inda mutane za su zama nan na kuskure ne na farko mm-hmm, mm-hmm. mun samu masana'anta da eh, ma'ilmanta da dama akan lamarin da sun ka zo sun kai bincike akan wannan abun sun ka nuna muna cewa a abun da bincikensu ya ba su mm-hmm. sun ka ce kowane wuri a doron ƙasa akwai kaman inda yake dangance da eh, teku to an ce a nan wajajen ga namu duk wurin da yana eh, ƙasa da metar 180 da tamanin da goma kamar ga teku altitude na ga ce mishi mm-hmm. wanda ya koma ƙasa da 180 da tamanin da goma duka wurin nan yakan yiwa ambaliya ruwa ta zo ta dauke shi a cikin dalol wannan abubuwa za mu dawo malam eh, ila yaya al'amarin matsalar ruwa yake a nan garin birnin gaure to lalle eh, yau da shekaru da yawa wannan ambaliyar ruwan yana damuwan mazamna garin birnin gauri to shine kamar yadda na gaya muku daga farko lalle dalilin eh, daga cikin wurin ne ba ta yiwuwa ka zo ka zauna inda ruwa suke kuma a ce ruwa ba za su zo ba kuma shi yasa kenan ya kamata a ce eh, an samu an yi ayyuka wanda ya kamata don a kare wannan ambaliyar ruwa ta rage mm. saboda ba a iya hana ta ba a iya hana ta tunda shi hanyar ruwa ko da shekara na wani ruwan su yi amma dai ana iya a yi kariya abinda tura suke cewa prevention mm. kenan ita kuma prevention din nan kamar yadda wakilin sarki ya ce sai duka magabata sun kama an mhm. zauna ana shawara mhm. sarautar galgajiya da'ira da mubariki mhm. kowane da nashi waje ana diba gani menene ya kamata tare da technician suna bamu shawara ya kamata a yi haka kaza a zo aikata a yi haka kaza a zo aikata shi dai ne hanya wanda ya kamata mu samu mu bi dan wannan ba dan ba a yi komi ba mm-hmm. kamin mu zo eh, tar da magabata sun yi bakin nasu kokari mu alamu lokaci mu dan saboda yanzu in ki diba eh, ambaliyar ruwan yau da shekara biyu zuwa uku ya dan rage mm-hmm. menene yasa ya rage yanzu kin ga wanga hanya da aka yi na tara mm-hmm. wanda ya ɗauko tun daga yamai ya ta yi zuwa doso ya kawo ci gaba sosai wajen rage ambaliyar ruwa a cikin birnin gaure sabida da eh, eh, birnin gaure garin sakiki amma yanzu da aka yi wannan hanya sai ta rage ruwa da suke hitowa daga cikin plateau na nan wajen kanun su hayo garin ka gani akwai wahala kai a yanzu ba masu haihuwa saboda wannan hanyar eh, ta rage musu wani zan dawo gare ku insha Allah malam eh sumana wani anguwa da wani anguwa ne ya fi shafa wannan ambaliyar ruwa wannan ambaliyar ruwa a cikin garin na. sabin anguwoyi ne ya fi shafuwa mm-hmm. su ne ya fi shafuwa amma duka anguwoyin da dahar dan tsohon gari ba taba samun ambaliyar ruwa cikin su ba mm-hmm. eh ba taba samun ambaliyar ruwa cikin su amma tsohin gari su ne eh, sabin anguwaka su kare taji su fara ka zamna su eh, eh, da duka dai waɗanda suke dabra-dabra da gari da damu wadda tsohi suke haɗa muna da ka huta da eh, eh, bacin gidan sarki za ka yamman nan cikin ruwa kake sai cibirurruka ɗaiɗai da kaka cinta to duka wurin da wurin nan ke zama ga damana yanzu duka sun zama garuruwa sun zama dakuna kun gani kamar eh, wadda lamarin yake ce na ruwa in sun ka dawo shekaru ruwa tana iya barin wuri wani wuri wajen shekara nawa sai ka ga wata rana ya dawo bisa tsohon hanyar shi to shine ake eh, matsalar da adda ga mutane a cikin garin birni lokaci zuwa lokaci ana ambaliya eh, da matsalar mutane bizo suke zuba a wajen da ruwa ka bi ya wuce da an ka sami irin hakanan sa'annan mai martaba da su da sauran eh, shugabannin gari an ka yo cira ga mutane a tai a buɗe hanyar da an ka dwaɗe da takwaso da hanya ya buɗe an ka samu ruwan sun ka wuce a nan wajen silankai da kotaci ƙasa da kotaci sa'an nan an ka samu daman zancen an ka samu daman eh, lamari mhm. amma yanzu mutane na ɗaya dai babu haɗin kai mhm. na biyu kowa na kwaɗayin wurin zama mhm. komi ta ka zama ta zama alhali ko ba haka nan na ba ku gani duka irin waɗannan daga au masu wurarrani sun ɗan kekkece sun yi ɗan karurruka sun saida mutane su ko su zo su gina au a'a wani bi ikon ne ma masu masu hanyar suyo suyo lotisma da aka ce sai su yi kuma a tai yi wuri da ruwa ke iya ambaliyar ruwa ke iya shahuwan mutane yaushe rabon garin birnin gauri da ambaliyar ruwa eh, shekara 2012 ce ko bai dai kai shekara goma ba ina ji mhm. da an kai ambaliyar ruwa an 2012 ne babban ambaliyar ruwa an kai mhm. tun da Eh, duka shiyan nan na kare ta ji shiyan har tashan ma duka sai da sun ka cika da ruwa babban tashan na garin da kasuwan duka sai da sun ka cika da ruwa amma ana samun kanana da yi bayan wannan ma kananin ambaliyoyi ba masu muni kwarai din kaman wannan ba don shi ne da an ka yi shi sai da waɗanda sun ka dakunan eh, sun ka yi ta faɗi mhm. da gidajen sun ka jima cikin ruwa ma sai da mai martaba sarki ya ce to a dubo musu wuri kan duci can wanda addahini ko ko ana samun mai iya samun taimako ya je ya gina in ma a samu ne su koma can bisa duki ta zama akwai abin da za ku kara eh lalle akwai abin da zan kara eh ni dai kin ga yau ga sun shekara ta biyu da nake shugaban jihar wannan na Bogoi eh abin da zan ce bisa ga ambaliyan ruwa a cikin garin eh lalle yanzu na gaya miki da cewa an yi da aka yi wannan hanya na tren ya mhm. kare ruwa daga nan daga uh, arewa ruwa ba su shigo gari mhm. kuma a cikin garin ma mun yi gargadi sosai zuwa ga da'ira meri don duk inda hanyar ruwa take a hidda shi bara ni da kaina a nan bakin eh, hanya ta rn kusan post akwai wani babban wuri na inda ruwa suke bi da aka zo aka kawo shara aka zuba aka ciki wurin da kaina ni ta yi ni gaya ma da'ira muka zo tare da su da mutanen gari aka zo aka share aka share don ruwa su ɗora wuce wajen gwamnati kuma eh, an zo tare da ma'aikatan ekipuman aka zo aka yi radiye eh, na wurin wanda ruwa da sun biyu suna samun su wuce kenan in dai ba sharan nan aka koma zuba ba ruwa suna samun suna wuce a cikin gari mun yi gargadi tare da meri eh, mun ji hankalin mutane mun kwatanta musu duk inda hanyar ruwa yake a bar daɗe shi a ɗora bari ruwan suna wucewa mhm. don in ruwan suna wucewa ka gani ba a samun ambaliya a cikin a cikin garin don dai in gaya miki da cewa lalle eh, ambaliyan nan a yanzu bisa ga ayyukan da ake nan ana yi ta rage eh, ba a samun ambaliya kamar irin na da mhm, mhm. bancin an samu an kare nan arewa inda ruwa suke tahowa yakin nan kuma cikin gari wannan an jan hankali da gargadi da muke yi mhm. ya sa lalle mutane suna hidda hanyar ruwa ruwa suna wuce amma duka bai isa ba don saboda shi eh, wakilin sarki ya gayi wani matsala mhm. wanda mutane suke zo su da kansu ko su sai wuri inda kike hanyar ruwa ne su yi daki ko kuma Eh, kawai a saida musu ba cikin sun sani ba su zo su yi to wannan ma muna nan muna jan hankalin da'ira bisa ga wannan eh, dan su ne ke da izinin sai da hilaye su ne ke da wannan muna jan hankalin mutane a bar zamana bisa ga eh, hanyoyin ruwa mm. kuma muna nan muna neman masu hannu da shuni da wasu proje-proje su zo su taimaka ma garin birnin gauri dan a samu a yi kwalbati-kwalbati akwai hanyoyin da na bi su da kaina na gani ya kamata a yi kwalbati magudanar ruwa to da'ira ba ta da karhin da za su zo su zo su yi wannan aiki dole sai da sa hannu proje mhm. da gwamnati in an ka samu a kai shi to ga yanda ambaliyan ta rage za mu ga shekaru na gaba abun zai ƙara ragewa mm, eh, mhm. kenan shi dai ne nake iya gaya muku bisa ga eh, eh, ayyuka wanda muke nan muna yi kuma da fata wanda muke nan muna yi don mu ga ambaliyan nan tare zan dawo gare ku insha Allah mm. malam usman kun shi eh. kokarin da su magabata na gwamnati suke yi wa garin birnin gaure a matsayin ku na magabatan galgajiya na garin birnin gaure wani irin kokari ne kuke yi domin kare ita eh, ambaliyar ruwar eh, wakilan gwamnati waɗanda suke nan tare da mu mm-hmm. muna ba su haɗin kai game da kokarin da suke yi na su kawo su rage ɓannar ambaliyar ruwa cikin birnin bayero mm-hmm. muna ba su haɗin kai daga dukiyoyinmu daga rayukan mutum da in an ce a aiki mu ke nan tashi tsaye muna da al'umma muna cira zuwa ga al'umma amma mafi mahimmancin da muke kawo cikin eh, eh, eh, haɗin kai da muke kawo musu muna haɗin kai muna taimaka da addu'a da addu'a don ita ce komi ƙarhinka to sai ka nuna ma ubangiji damuwar da attaka mhm. kuma wannan abun ɗabi'a ce ta mami martaba lamido abdu baidi a ko cikin kowane al'amari shina ce a gabatar da addu'a ta kwana komi za a yi a ce ya ce a koma ma Allah a gabatar da addu'a ita ke ta hikarhin komi kun gani ko to sa'an nan kuma eh, iko in yi cira tare na muke muna aiki hannu da hannu mhm. sannan muna basu mu ma namu gani namu tunani lalle mun mun tabbatar da wani abu a matsayin mu na masu riƙe da gargajiya mm. mun san da kakin nan mu sun kace game da dalol sun ce a hillance dalol horsata yolata dalol horsata yolata ma'ana ma'ana dalol ba za ta taba yin hari ba kamar ta bushe kakau mm-hmm. sannan kuma dalol ba za ta taɓa nutsewa a cikin ruwa ba to tunda sun ka haɗe shi ko da inda kuma mu sun ka aje mu hari mun ga kaman irin haka nan din nan kun gani ko kenan da mi sun ka yi shi da addu'a ta sun ka yi shi mhm. kenan mu muna mun tabbata cewa muna cikin addu'ar da sun kai tun can mhm. a ciki na muke har yanzu mhm. kenan in mun ka abu ya shahe mu muna gabatar da addu'a sannan mu tashi tsaye ko mu yi aiki yadda za mu kare wannan abu zan dawo gare ku insha Allah ko da ma wannan tambayar ba ku ba ya kamata in dora ma <laughs> mar ya kamata in dora ma shin kuna da wani kididdiga eh, da aka yi bisa kamfanin da ambaliya ta taba kawo a garin birni to lalle eh, wannan tambayan eh, zan iya ba da amsa amma Eh, za ni bari shi wannan sumana wakilin sarki eh. zai eh, ba da cikakken bayani kan shi saboda mi saboda na dai na gaya miki da tun da na zo har yanzu ba a samu wani babban ambaliyar ruwan ba mhm. wanda har ya kawo muka nemi agaji amma kamin mu zo an samu ambaliyar ruwa wanda dole sai da gwamnati da masu hannu da shuni suka kama aka taimaka ma jama'a kenan eh, ƙididdigan nan akwai ta eh, kamar yadda kice tana yiwa in ki zo mai za ki samu takardu a rubuce mhm. ya ba da shi zaten ƙididdigan nan lalle inda mun shirya shi na za mu iya samu shi ko kuma inda mai tana nan ko mm. inda mai tana nan da mm. su suna dan ni ƙididdigan da nake iya badawa kamar abin da ya faru a nan lokacin namu lalle muna da shi wanda ya faru a lokacin an taba samun kamar eh, ko karami an taba samu yanzu kamar a bara mhm. eh, an samu inda aka samu ambaliyar ruwa a cikin cikin gari inda gidaje suka hwadi mhm. eh, yana kai a cikin garin gida kusan 27 wanda suka kwaɗi kamar da muka kididdiga cikin karce-karce wannan lalle ba a samu eh, asaran rayuka ba amma dai gidajen eh, wanda suka kwaɗi kamar yana ga miki sun kai kusan 27 haka kenan su ne wannan eh, muka aika safar kumfe sun ka duba suka gani suka bamu wannan lissahi kuma daga baya muka gama wannan mutane da da'ira don ta samu ta kawo musu tallafi irin yadda ya kamata mhm. eh. a lokacin damana wani irin matakai ne kuke ɗaukawa don kare ambaliyar ruwa mhm. kowane lokacin damana yawa eh, matakan da muke ɗaukan nan su ne kamar yadda na gaya miki ɗazu eh, wajen gargaɗi da jan hankali mhm. gargaɗin nan in za mu yi shi muna koma wajen sarakan galgajiya musamman lamido abdubedi mu gaya mishi a tara mutane Eh, bakin hwa da shi da kuma masallatai don a ja hankalinsu don yin hattara da zuba shara a cikin wuraren da ruwa suke wuciya yakin nan da hidda mahitar ruwa a cikin gidajen nasu yakin nan kuma ita kanta da'iran eh, kamar mairi ina faɗa ma shugaban da'ira eh, duk in ta tara kwansiyoyi kwansiyoyi wannan wajen kwansiyoyi municipal su sha hankalin mutane bisa ga wannan ambaliya don eh, komi za ka yi yau sai ka bi ta hanyar wanda abun ya shawa menene eh, wanda abun ya shawa su yanzu kwansiyoyin nan kin san su ne kusa da jama'a don su suka zaɓe su da suka zaɓe su don su kula da matsalolinsu na yau da kullum to shi ya samu ma duka in zamu ba da namu gargaɗi muke bi ta hanyar su masu garuruwa da eh, shugaban karce-karce wani bi akan tara su a can da'ira meri sai a ce a ga abin da ya kamata su yi don su yi hattara da wannan kuma alhamdulillahi wannan bayanin hina zuwa bancin ma wannan ita ta da'irin muna jan hankalin su cikin dan kudaden da suke samu suna shiga muna cewa su dora sa ma'aikata a cikin gari suna bi inda ya kamata su share su share inda ya kamata su hidda hanyar ruwa su hidda dan ruwa ya wuce wannan yana ɗaya daga cikin ayyukan da muke yi da an ce muke damuna ta faɗi yanzu shekaran jiya ma a nan ga eh, eh, bakin gudron sai da muka sa da'ira ta zo aka biɗi yara wanda suka zo suka wuni suna aiki don a samu mahitar ruwan a matsayin ku na gaba da hmm. da'irar ganin birnin daure eh. shin ana gina wasu gota don saboda ruwa su samu su wuce a kowane anguwanni ko ko wurare daban-daban ne ake yin su to eh, a yanzu dai zaman da ake banna miki karya ba babu inda da'ira ta kenan tana gina gota amma eh, akwai ma'aikata masu sharan hanya wanda da'ira ta ɗauka lokaci zuwa lokaci duk wuraren da ruwa suke bi Eh, ana tura su su zo su share wannan wuri don ruwa su samu su wuce kullum na tambaye su na ce su gina bota sai su ce wallahi dan eh, kudin da suke samu suna shiga ba su isa su har su samu su yi aikin gina bota amma aikin da suke iyawa na samu ma'aikatan nan za su ci gaba da yin shi kamin su samu wani proje ko wani masu hannu da shuni da za su tallafa musu wuraren da gotan nan ta zama wajibi su samu su samu su shi kenan kin shi bisa ga wajen gina gota abinda nake iya eh, gaya miki eh. za dawo gare ku malam sumana shin ko akwai wani yanayi daga da al'umma ya kamata su doka domin su masu kare wannan ambaliyar? To, ni tunanina, eh, kun ga yanzu kun kaji shugaban jiha eh, ya ce muku da an ka samu an ka yi eh, hanyar nan na jirgi to jirgin ƙasa ko da an yi ruwa kamar wadda nice muku ruwan suna gudana ne da arewa zuwa gusu da an ka yi shi kenan ya zama to kamar kariya an kai ma ruwan tun da nan bayan garin ne an ka yi shi tunanin da ya bani ko da yaushe ruwahin nan ko da yaushe ba a rasa ruwa kuma da damana ruwa suna gudu da a bar su suna ta gudu suna wucewa su haɗa isa ba a ga wani unhwani da su don mi da ba za a tunani ba a biɗi mataimaka wuri zuwa wuri a ta yin gandarurruka a ta yin baraj da an yi baraj a a amenajiman kaɗan inda mutane za su aiki sannan ga hanyar da in ko ruwan sun kai yawa za su wuce su bi hanyar su su yi ta tahiya tunda babu hashi tahiya za su yi wannan mun san da an ka mutanen eh, akwai inda eh, eh, ruwan suke hada a isan nan akwai wani gari da aka ce ma bumba yanzu an ɗebe shi daga jihar mu an maida shi eh, jihar falmai department ɗin falmai ne an yi gandari wurin nan amenajman da in akwai shi abun a samu kaka uku ga shekara in ruwan dalol sun ka taho ga damana ba su samun komi duka falaloli falu fala fala duk sai ruwa ta mamaye su to kun gani amma inda an ɗauko matakin ne wuri wuri ana yi ruwa in sun ka yawa a buɗe musu su wuce su ta tahiya ah, inda sun ka wuce na ana samu a yi aiki wannan ina shin ana samun maganin amba ambaliyar ruwa sannan ana samun maganin yunwa wadda ta addabi al'umman ƙasar ga tamu inga sai a magance shi insha Allah to madalla kafin mu ci gaba za mu saurari kuma al'ummar garin to lalle ayo aidi wara ga dai kati To lalle ni a gani na shine gwamnati ta tashi ta duba hanyoyin nan na ruwa a bar ma ruwa hanyar su a gyara kuma a auna filaye duk wanda ke kan hanyar ruwa a daga shi a kai shi bangaren da babu ruwa wannan shine zai cice mutane gidajen da aka riga aka gina ana iya daukar wasu matakai a yi musu gota da ruwa za su bi su je daji. Haron fatta wai diyan wurana. wallahi wallahi a gani na matakin da ya kamata a ɗauka in mutane sun yi baki ɗaya suka haɗa kai tun daga bisa duwatsu ya kamata a samu musu dabara sannan zuwa ƙasa in ba na saman nan ba ne aka tsaida duka ba ma iya magarin amma in an samu dabara gyara magudanar ruwan to za mu rabu da ambaliyar ruwa na saman ya fi ƙarfin na cikin gari bene wani a gabun da kwara wani. Abin zayen da ya kati ima faida sa. Cokan shi ne a daina kare itacen daji wallahi karya su ne ke kawo hakan in akwai itace ana samun salte nan ruwa ke tsayawa ni a gani na kenan nan garin mu matsalar kenan da ke sa ruwa na shigowa gari. wallahi sai mutane sun haɗa kai tunda mutum ɗaya baya iya maganin wannan mutane su dubi juna ganin wace hanya ya kamata su ɗauka wane taimako ya kamata a yi wa mutane me ya kamata a yi domin a fiddo da hanyar ruwa a gama nazari a sa tsayi, in ba haka ba ba zai yi ba to madalla malam sumana mun saurari yan gari kun ji dai abin da suka yi bukata ko kuma ce kiran da suka yi zuwa ga magabata da ma al'umma gabaki daya me za ku ce akan eh lalle ra'ayinsu akwai muhimmi gare shi kwarai duk irin ambaliyar ruwa da aka yi ko ina da ake yin shi ina ina tsammanin gurɓacewar muhalli ne ke kawo shi da da akwai itace eh, ba a samun matsalar ruwa su da yawa masu gudanowa su haɗo cikin dalol yanzu ko da yake can a bisa, eh, da bisa ne na zigi da na fakara da can ne adda itace da yawa duk an kashe su da an kashe itacen kenan kun ga an tuɓe ƙasa kenan babu abun da ke ƙarfafa ƙasa da an yi ruwa gudanowa ɗai suka irin gudun da suka yi ko suna bidan gangare ne sai su gangaro zuwa wajen cikin dalol to me za ku ce akan lalle eh, mutane bisa ga shawarar da suka bada yana da kyawu me abin da zani gaya muku eh, a cikin tsari na shugaban ƙasa mai girma alhaji muhammadu isu cikin program inshina shi na renaissance lalle eh, duka ya sa kulawa da irin wannan hadari-hadari cikin eh, sahun gaba cikin ayyukan shi hmm? shi ya sa bisa ga wannan gaskiya ya yi tanadi sosai wajen wannan 'yan kwana-kwana don duka eh, wurare inda aka samu harkan bannan ruwa a yi maza-maza a yi deklarare kuma da an gayi a lokacin nan ana kawo agaji na gaugawa don a samu a tallafa ma mutane to bisa ga wannan kuma yanzu akwai wani aiki da da'ira ta kenan tana yi a cikin babban kasuwan birnin gaure eh, babban eh, abin da muke jira aikin nan in an kare shi to cikin furoshin da ya ɗauki nauyin aikin za a yi hidda mahitar ruwa daga wajen kasuwan nan tunda kin san kasuwan nan ta zama tsakar gari in ki gani zallar ruwan nan nan wajen ne suke taruwa to a cikin aikin nan an yi tanadin inda za a hidda mahitar ruwa wanda za a wannan kenan eh, muna jira wannan aiki da mun samu an kare shi to matsalar ruwa a wannan yankin da eh, matsalan ambaliyar ruwa a wannan yankin zai rage zai rage mm-hmm. akwai wani aiki da za su yi kuma wajen likitan nan na killatar likitan nan shi ma in aka yi shi akwai inda za a hidda hanyoyi inda ruwa za su samu su wuce mm-hmm. kenan don in gaya miki a eh, ba a game hannuwa ba bisa ga wannan matsala na ambaliyar ruwa a cikin birnin gaure akwai ayyuka wanda gwamnati take yi da kanta akwai wanda kuma da'ira take nan tana yi akwai wanda jama'a ta hanyar sarautar gargajiya ko kuma ta hanyar kansu in ka ɗauki wa'anda abin ya shafa gaskiya na ratsa garin na gani akwai ɗan ƙoƙarin da suka yi bakin ƙarhinsu saboda ko da zuwa ka yi gina ka bar ma ruwa hanya yi wuce ai ka gani ka gyara ka yi ƙoƙari mm. ka taimaka ma da'ira kuma ka taimaka ma gwamnati ka taimaka ma mu muna kula da jan hankali don abun da aka sama gaba ya zamanto an gudanar da shi irin yadda ya kamata zan dawo gare ku insha Allah malam su wani irin kira ne za ku yi zuwa da magabata kuma da al'ummar garin birni eh, insha Allah kiran da zan yi ga magabata shi shine a kokarta sosai garin birni a samu a yi kwalbati-kwalbati waɗanda ke sa ruwa su wuce in an ka samu don a can da mun ka san ga hanyar gama baka hanyar ga babban hanyar ga akwai inda wasu abun ga sun kai zama da ruwa ke gudu su wuce duka da za a sake hanyar eh, sai an ka dwaɗe su har wurarrani cikin gari inda ba a san ruwa su tsaya ba sai mun ka ga sun ka fara tsaya kun gani sannan kuma shekaru sun yi yawa ana ta cewa ana fama da ambaliyar ruwa ana fama da ambaliyar ruwa alhali gamu da ma'ilmanta duk abun da gwamnati da mataimakanta da al'umma sun ka maida ma gaba a cikin shekara goma ya kamata a ce an cin mishi to tun shekara alif dubu da goma sha biyu da ake kullum hannuna a gaba za a ambaliyar ruwa an gaza a zo a yi tunani har an san ma shirye-shiryen da an kai na hudda manya-manyan kwalbatuka na cikin gari har yanzu ba a cin musu ba cikin shekara goma sha biyu ai gwamnati ba abun gane ba sannan kuma ga da'ira ita ma tana da mai taimaka da dama ce nan mu ba za mu cewa abun eh, eh, kamar ba a damu da abun da muke ciki na ba amma in ana ta sha a sha hakan ga za mu cewa yalla ba a damu da matsalar da muke cikina ba na al'umma zan yi kira gare su Eh, mun taba gani cikin garin ga wanda don shi shina da hali shina da hali ya zo wani da hili ne nashi da ya tsatsage ya saida ma mutane karuruka don a lokacin da ake awon babban garin wurin kali ne sai ba a auna shi ba sai ya zo da ya sai sai yana da hali sai ya ta gina ya sa siminti ya ta gina ya sa siminti ya ta gina ya sa siminti can kasa sai daɗa duk ruwan da sun ka zo in ba su samu sun ka wuce nan ba sai su cewa ya wani waje sai su gangare cikin gidajen talakawa gidajen su yi ta faɗi. To kun ga irin waɗannan mutane e eh, haƙinka da ikon da gare ka to ka dubi iko talakawa ka yi tausayin talakawa tunda Allah ya zaɓe ka ya baka wannan hihiko wataran yana iya Allah ya maida shi ga wani ga wani eh, talaka ko sannan in an ka ce al'umma ce al'umma wadda take zamne tare haƙinka in ta kai inda in ka ce sai ka yi unhwani da haƙinka yana cutata mu mahiyawacin al'umma to ya kamata ka miƙa ma al'umma haƙinka shine gargadin da muke iya kai ga mutane da kowane iri ne duk haƙin da aka gare ka da kake son ka kare in ka ga yana cutar da al'umma to ya kamata ka fasa da shi a sassa sarki cikin shi ni gargaɗin da nake eh, yawa don sabida maganan da ya yi. Eh, lalle eh, ya eh, taɓo ni sosai kamar ya kwatanta gwamnati bai yi komi ba bisa ga abin da yake wakana alhali kuma mun san daga 2012 nan da aka samu wannan babban ambaliya a cikin wanga yanki lalle gwamnati ya yi mm, taka rawan gani sosai musamman ma wanga babban proje na punit da ya so yake aiki da da'iran ta birnin gauri eh, don sabida an samu wannan ambaliyar ruwan ne gwamnati ya karba kira gare shi har ya zo ya amsa kiran nan an ka zo yanzu ga sunan suna aiki na gina kasuwan nan su killace ta su yi shaguna shaguna su hidda mahitan ruwa sabida bayan wannan eh, inundation ɗin ne da aka yi lansan apel furoshin nan ya zo ya kama irin wannan ayyuka ya yi su meri a cikin eh, da'ira kuma yanzu gashi nan a kasuwa ana nan ana yi in ba dan wani cikas da suka samu ba da watakila a yanzu aikin an gama bancin wannan kuma ita kan kanta ga hanyar nan da ta ratsa garin birnin gauri eh, akwai ayyuka da gwamnati ko da yaushe take nan tana yi don sabida ko ba dan mutanen ba don hanyar ita kanta dole ne a yi ayyuka don a samu ambaliyar ruwa tunda nan duka kasan nan kowa ya hito daga yamai ta nan ne ake bi kin gani na gaya miki bara akwai radiye radiye da aka yi wurare wurare inda aka san ruwa suna bi yakin nan kuma akwai inda aka zo aka bi aka sa duwatsu don ruwa su ɗora gangarewa eh, su kasu shi mu hanyar nan yakin wajen su jama'an kan kansu eh, lalle kamar yadda ya hudi mu kan kanmu mu kwatanta ma da'ira eh, wannan proje eh, tsari da suka yi su yi niyya su aika shi ga mm, wurin da ya kamata don a samu inda kwalbatin nan ya cancanta a zo a samu a yi shi saboda ni da kaina ne wani lokaci in aka samu ambalin ruwa ban zamna a biro na ina tashi in kira sarki in kira ita shugaban da'ira wannan eh, meres mu tashi mu zo da kanmu mu zo mu diba mu gani menene ya kwaro menene ya kamata a yi don a samu a taimaka ma jama'a kenan baya zama ba ko da yaushe muna zama kamar 'yan kwana-kwana in ruwa ya kwaro muna wani eh, aiki ne ya kamata a gani a aikace inda ya kamata a yi shi a je a kwalwatin nan to watakila in ki zo wajen shugaban da'ira za ta baki cikakken bayani a ina aka kwana a eh, eh. irin kira ga al'umma a eh, babban kira na mm-hmm. babban kira na ga al'umman jihan birnin gauri baki da mm-hmm. dan ba garin birni ba kadai mm-hmm. in ka ɗauka kwaigwalo kyota har kana su fakara fabirji kankandi ngwanga ina kira ga mutane su yi hatara su yi hatara ta wajen rigakahi a gidajensu suna hidda mahitan ruwa kuma bancin wannan kar su yi zaune su gami hannuwa su ce suna jiran gwamnati ko ya faru sai gwamnati ta yi su tashi da kansu eh, inda ya kamata su yi gini in za su gini su zo su tambayi da'ira a sa mm, ma'aikata kwararri su diba su gani in ba bisa hanyar ruwa ba ne yakin nan kuma eh, ya zamanto in za su ginin nan su hidda mahitar ruwa inda ya kamata a cikin gidajensu eh, yakin nan kuma ina kira ga shugabannin da'ira kowane don suke kusan al'umma su ja hankalin al'umman nan wajen eh, irin hattara da zuba wani kazamta ko wani abu wanda wani mm-hmm. shara wanda zai daɗe eh, mahitarwa kuma su da kankansu da'iran nan su sa a yi ayyuka eh, wanda za su tara jama'a na tsabtace gari don tsabta ita kankanta in aka yi ta tana sa ruwa ba ya tsaya ba a cikin gari eh, kuma akwai kiran da nake yi ga Eh, masu hannu da shuni proje-proje masu aiki da jihan bohol su zo su samu su kama ma da'ira-da'ira namu mere-mere eh, don eh, projin nasu na yin kwalbati-kwalbati mai ruwa ya samu a aikata shi saboda akwai shi mun sa technician duka sun yi mana identifiyan wuri-wuri amma saboda rashin finansman har yanzu wannan kwalbati ba samu ba aka gudanar da shi don sabida yanzu a cikin wannan zamani na decentralization inda jean ragaman iko ya rataya a wuyan meri meri komin komin kenan su ne eh, mashiga na proje-proje kuma ko da gwamnati zai aiki duka aikin da gwamnati zai yi ta hanyar su ne yake bi mu iyaka muna kulawa ne da a aikata abun cikin ka'ida yadda ya kamata kuma in mun ka gani wani kuskure mai gauga mai magana a amin abin mai ɓaci kenan ina kira kuma ga sarakan galgajiya su ma kal su gaji don abin da suke yi yanzu jiya ta hanyar wakilin sarki suna ba da ƙoƙari musamman ta hanyar addu'a allah ya kare eh, mu daga cikin wasu alloba kamar irin ta haɗarin ruwa na ina kira gare su ci gaba da yi da wannan addu'an da jan hankali don in ana ci gaba da wannan to insha mu Allahu abu zai rage zai sassauci to shi ne babban kiran da ke gare ni a wajen gwamnati to lalle zan gaya miki da ba mu fasawa kowane lokaci da mun ga abin da bai eh, yadda mi jama'a muna aika mu magabatanmu tun daga jihar doso hal zancin ya kai yamu To madalla anan muka zo karshen muhawar tamu ta yau a garin birnin gaure akan al'amarin ambaliyar ruwa a garin birnin gaure. Mun kasance tare da Malam Ila Usman Prefe na jihar Babai tare da Malam Sumana Hassan Baidi wakilin sarkin birnin gaure. Baki muna muku godiya da amsa kira da kuka yi. <laughs>